الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya jama'atul muslimin muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala kamar wada an ka saba darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi ya dakata ne a ƙarshen a ƙarshen hadisi na talatin da tara wanda wannan darasi da ya gabata shine darasi na goma sha hudu to ya dakata ne a ƙarshen hadisi na talatin da takwas wanda za mu tashi a farkon hadisi na talatin da tara a cikin wannan darasin namu na goma sha biyar wanda kuma mai yiwa ya zama insha Allah Shi ne kammalawa ga littafin mu na arba'unan nawawi na al nawawi rahimahullahu ta'ala so sai malam al nawawi Allah shi mishi rahama ya ce. hadithu ta wa salasun hadisi na talatin tara a ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisin an karbo daga abdullah dan abbas allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa wanda shi shine zahinta alkur'ani kamar wada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa addu'a kamar wada kuma ya tabbatar kuma shi ne masani tafsirin alkur'ani daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal Allah magwayi mai girma a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to mina na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wan nisyan inna Allah lalle Allah da Zali ya yi rangwame gare ni an ummati ga al'ummata alfaɗa wa nisiyan abinda suka yi na kuskure ko abinda suka yi na mantuwa Allah ya yaye musu wa mastukwiyu alaihi da abinda aka tilasta su suka aikata ba da ba a an tilasta su ne da ƙarfi suka aikata shi wannan hadisi hadisi ne hasanu rawahu ibn maja al-imam ibn maja rahimahullahu ta'ala ya ruwaito shi wal bayhaqi aka imam al bayhaqi ya ruwaito wannan hadisi wa gairuhuma da wasu daga cikin marwaita wanda ba ibn maja ba da al-imam al bayhaqi sun yi ruwaya ta wannan hadisi to idan muka kalli wannan hadisi za mu ga cewa abin da ake ce ma kuskure shine abin da ɗan adam ya aikata ba da gangan ba ka aikata aikin nan akan kuskure ba ka yi da gangan ba sannan abu na biyu za mu ga kuma abin da ɗan adam ya aikata ta hanyar rabkanar zuciya akan abin da dama ya riga ya san shi gabanin haka amma sai ya zo ya aikata shi akan rafkana wanda shi ma ya yi kama da kuskure to wannan ya mance kenan wancan ya riga ya aikata abin da ba da gangan ya shi ba wannan za a ɗauki cewa wato ya aikata shi akan kuskure wanda kuma dama ɗan adam ya san abin amma sai ya zo ya rafkana wajen yadda zai aiwatar da shi ya mance kenan kila kamar yana azumi sai ya zo da rana sai ya sha ruwa dama yana da ilimi akan ba a shan ruwa da rana in ana azumi amma akan kuskure sai abin ya zo ya waru gare shi kaga wannan ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya sha akan kuskure ya ci gaba da azumin sa Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi to sannan abu na uku wanda shine tilastawa a tilasta mutum akan aikata wani abu da yake an riga an haramta aikata shi amma kuma shi bai da halin kare kansa game da aikata wannan abin an riga an lizimta masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innin bil iman sai wanda aka tilasta masa yin kahirci amma zuciyar tana natse da imani kuma man ga Allah ta'ala ma ya yi magana dangane da shi wannan kuskure can cikin littafinsa inda yake cewa rabbana la tu'akhizna in nasina au afakana ya mu, kada ka kama mu da laifin abinda muka aikata na kuskure ko muka yi mantuwa a kansa sai muka aikata aka ubangiji ala ya ce wa laisa alaikum junahun ba laihi gare ku fi ma a faɗa bihi ga abinda kuka aikata na kuskure walakin ma ta'ammadat ulubukum sai dai abinda Allah yake kama ku da laihi shine wanda zukatanku sun sani sarai suna tangaram amma kuma su zo su aikata shi wannan kan laifi ne kuma wanda ubangiji ta'ala zai kama ku da wannan laifi shi wanda aka tilasta sai Allah ta'ala ya ba da labari cikin alkur'ani wanda aka tilasta masa yin kahirci ba yana da nihi ba man kafara billah wanda ya kafirce ma Allah min ba'di imani bayan imaninsa to duk wanda ya zama na bayan ya yi imani da Allah ya kafirce ma Allah to ya waɗa cikin mummunan lemi ya shiga mummunan zunubi ya shiga kaba'irar da sai ya tuban ma Allah illa man ukriha sai wanda aka tilasta wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana natsa da imani to wannan shi baya cikin waɗanda suka aikata kayirci da gangan za mu ga hadisin yana da ma'anoni masu dama amma kaɗan daga ciki za mu ambata kama nuna yalwar falalar Allah falala Allah tana da yalwa tausayawar Allah ga bayinsa tana da yawa Allah yana tausaya ma bayinsa shi yasa idan mutum ya zo ya aikata akan kuskure Allah yana yahi masa idan ya yi akan mantuwa Allah yana yahi masa idan an tilasta mishi yayi Allah yana yahi mishi wannan ya nuna mana kenan falalar Allah tana da yawa don haka sai mu yi taka tsantsan mu yi kaffa kaffa mu yi hattara ga aikata dukkan abin da yake laifi sai abin da ya zo mana akan kuskure idan muka je ga hadisin mu na arba'in wanda malima ma sun kalubalanci al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala dangane da cewa Arba'u na hadisi to gashi an ce arba'u na hadisi, amma za ka tarar da akwai hadisai guda arba'in da biyu to wasu daga cikin malamai suka ce ba komai ne ba tunda dai abin da aka ƙara ba wani abu ne. amma da an ce arba'una hadisi to shi sanannen sunan shi amma kana samun ƙarin hadisi biyu a wata nuska kuma kana samun ƙarin hadisi uku to wannan dai shine cikon hadisi na arba'in al-imam nawawi Allah shi mishi ya yace al-hadithul arba'un hadisi na arba'in an ibn umar radiyallahu anhuma wannan hadisin an karbo daga dan umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce. a qala abdullahi ibn umar ce a kaza rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi mankibi annabi ya rika kawata ta fa qala sai ya ce min kun fi duniya ka annaka garibun ka zama cikin wannan duniyar kamar kai ko ne awa abiru sabilin ko wanda zai tsallaka hanya ya wuce ka zo bakin titi da motoci suke wucewa ka dan tsaya kana jira ka tsallaka ka zama ma duniya kamar haka wa kana ibn umar abdullahi ibn umar ya kasance radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa ya kul yana cewa idan saita idan kai marece Allah ya kawo rayuwarka zuwa marece falatan tazir sabah kada kai dako da tsammanin cewa za ka samu ganin wayewar gari baka tabbata ba sai in Allah ya nuna maka wai za a su bahata idan ka waye gari fala tantazirin masa kada ka yi dakon cewa za ka kai zuwa marece wa kuzmin sihatika limarabika wa kuz ka yi riko min sihatika ga lahiyar da Allah ya baka limarabika saboda rashin lahiyarka idan ainihi Allah ya ba baka lafiya ka riƙi wannan lafiyar sai da mana lokacin da Allah ya jarabe ka da rashin lafiya to a wannan lokaci kuma lafiyar za ta yi maka amfani kamar yaya dama ta saba gabanin sallah a zuhur sai kai sallar nafila a biyu bayan sallah a zuhur sai kai sallar nafila a biyu gabanin la'asar sai ka yi sallar lafila raka a hudu ko kuma raka a biyu ka saba da gabatar da ibada ko wani lokaci saboda neman lada to sai ya zamana Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe ka da rashin lahiya to yanzu a dalilin wannan idan lokacin da ka saba wannan ibada ya zo sai Allah ta'ala ya sa a rubuta maka ladar kayi menene dalilin mu da hujja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata cewa akwai wasu ‘yan uwanmu da suke zaune a Madina. Na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu taɓa tahiya cikin wani yaƙi da muka je ba ko cikin wani rafi ko wani waje da muka je washe muna tare da su duk wani aiki da za mu je na ibada muna tare. To amma kuma yanzu habasahumul udhu uzuri ya rike sa gida ban samu zuwa ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace illa sharatukum fil ajr wace sun yi tarayya da ku a cikin lada ma'ana Allah zai sa a rubuta musu ladar ta sun yi wannan ka zaba duk rana alhamis sai kayi azumin nafila duk rana asalin sai kayi azumin nafila sai Allah ya kawo maka rashin lafiya lokacin da alhamis ta zo baka iyawa to wannan kuma sai Allah ya sa a rubuta maka ladar kayi wannan azumi kaga wannan ya nuna mana yalwa ta falalar Allah ka saba cikin dare za ka tashi ka karanta alqur'ani gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ka kai sallar nafila gwargwadon abin da ya sauƙaƙa sai Allah ya jarabe ka baka da lafiyar to sai Allah ya sa a rubuta maka ladar kayi shine ma'ana ka riƙi lahiyarka domin a rashin lahiyarka ka yi amfani da lahiyarka a lokacin da kake da ita idan Allah ya jarrabe ka to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a rubuta maka ladar kayi wannan abin da ka saba da kun ga wannan ya nuna mana wato akwai yalwa da falala ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da haka hakika dukkanin mutumin da baya da lafiya kuma a baya ya saba da yin aikin ibada to ba damuwa a kansa, e ba damuwa zai samu alheri akan wannan ainihi abin da yake aikatawa. To, kun ga falala Allah tana da yalwa. ta sai ce wa kus min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika ka riƙi rayuwarka domin mutuwarka ka bauta ma Allah ka yi ma Allah ɗa'a ka yi biyayya ga Allah ka sadar da umarnin Allah ka ƙaurace ma hannun Allah lokacin da kake da rayuwa idan ka rasu ka koma ga Allah a cikin rayuwa ta gidan barzahu sai ka samu kanka wato ainihi rayuwarka ta yi ma mutuwarka amfani ma'ana rayuwarka ta duniya da ka gabatar da alheri da alherin nan yana tare da kai inda al'amalu salih aiki nagari zai zo ya taya ka zama cikin kabari wuri mai kewa wuri mai duhu wuri mai tsoro wuri da baka saba da zama ciki ba to sai aikinka na gari yanzu shine zai zo ya ringa taya ka zama cikin wannan kabari kaga ka riƙe rayuwarka domin ainihi mutuwarka saboda la mahalata ita wannan mutuwar ba matawa za ta zo wannan hadisin da muka karanta imamul bukhari shi ya ruwaito shi wanda ya nuna hadisi ne hadisi ingantacce kaga idan ka ɗauki duniya haka ka wuta ka zama kamar bako kaga bako komai daren daɗewa dai zai wuce ne zuwa a kasansu ko a garinsu ko ma duk inda yake zaune dai to zai koma ga wurin zaman na asali ko kuma wanda zai tsallaka hanya abinda yake jira kawai ya samu dama sai ya zo ya tsallake hanyar ya wuce da haka babu makawa wannan hadisi shi ma wani kimshiki ne wanda ya kamata mu kula da shi kwarai mu zanka tunawa rayuwar mu ba ta da wani tabbas in ma ta ga wayuwar gari ba lalle bane ka ga marece idan ka ga yammaci ba lalle bane ka ga wayuwar gari babu tabbas a cikin wannan da haka wannan hadisin yana nuna mana kyamar duniya kada ɗan adam ya riƙi duniya gida na tabbata da dawwama yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kul fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil gida ne wanda ba za mu dawwama ba amma dai idan mun fahimta ba ana nihin kada ka nemi abin da za ka rayu ba a'a ka nemi abin da za ka ci ka sha ka yi sutura ka ciyar da iyalinka in ma har ajiye musu wani abu ba ka yi laifi ba muddin dai abin da za ka ajiye musu na halal wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da diya guda rashin lafiya ta kama shi gashi kuma mai kuɗi ne kwarai sai ya nemi shawarar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ma'aikin Allah ba ni da lahiya kuma ni mai kuɗi ne kuma ina da diya guda ta ita nake da ita to annabi ina neman shawara in kasa dukiya ta kashi uku in bayar da kashi biyu sadaka in bar kashi guda annabi ya ce masa a'a kada ka yi haka nan ya sake tambaya cewa to in raba dukiya ta biyu in yi sadaka da rabi in bar ma iyalin nawa rabi annabi yace a'a kada ka yi haka nan yace to in kasa dukiya ta uku in bayar da kashi guda sadaka in aje ma iyali na kashi biyu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace masa wannan ɗaya bisa ukun nan yana da girma kuma yana da yawa amma kana da dama ka yi haka nan na ka kasa ɗaya ka kasa uku ka bayar da kashi guda sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa innaka an tazara warasataka kai ka bar masu gadon ka aganiya mawadata khairu ya yi maka alheri min an tadarau ma'alatan da ka bar su talakawa ya kafa sunan nasu suna roƙon mutane ka rasu ka bar ma 'ya'yanka wani abu wanda za su gada wanda za su rayu ba su ta yi zuwa roƙon mutane ba ya yi maka alheri bisa ga kabarsu suna talakawa da ka rabe dukiyar da Allah ya baka ka bar 'ya'yanka ba su da komai kenan ba laihi ba ne mutum ya ajiye ma 'ya'yansa don su gada mutum abin da zai ban musu halalinsa ne kuma amma in son haka nan wannan ya nuna mana ba wai mu zauna kawai ba ka sana'a ba ba ka wani aiki ba ka noma ba ka komai ka koma tana zuwa gidajen mutane in ka bar wannan garka ka yi waccan garka musulunci bai kira zuwa ga wannan ba musulunci ya kira mu zuwa ga kowa ya yi ƙoƙari ya tsayu da kansa Sabu na biyu shine kyaukyawar koyarwar annabi sallallahu alaihi sallam ta sanda ya buga misali ya bayar da misali cewa ka yi kyamar duniya kada ka karkata zuwa ga duniya kada ka riki duniya ka ɗauke ta wurin dawama abu na uku za mu ga she annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikata abinda a dalilinsa mutane za su faɗaka kuma ta halarto zukatansu lokacin da ɗan umar yana nan a mace kyare shi ba sai ya rika kafaɗarsa ya rike kafaɗar kaga ɗan umar dole wai-wai-wai, "Jimina na da annabi zai cewa sallallahu alaihi wasallam layin bai karantar da shi kawai ainihin ilmiyan ba theory a'a sai da ya yi practical amaliyan ya rika kafaɗarsa yau dan ya san cewa ana karantar da shi ne ya fahimta da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ainihi karantar da shi abu na hudu ya kamata ga dukkanin mutumin da yake da hankali matsawar yana da rayuwa yana da lahiya to ya yi kwaɗayi akan ya aikata aikin alkhairi gabanin rayuwarsa yanke ya zama mutuwa ta zo masa yana da wannan buri cikin ransa walau ko da bai da halin da zai aikata amma dai yana da buri ne ya aikata ɗin abu na a biyar wanda za mu ga cewa wa'azi ne da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata za mu ga abdullahi ibn umar ya ambaci abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani a hadisi na wa'azi da yawa daga cikinmu wanda zai waye gari bai ga yammaci ba da yawa daga cikinmu wanda zai yi yammaci bai ga wayuwar garin ba kuma haka rayuwar tamu take kuma haka za ta kasance kuma haka ma maɗin take tafiya abu na shidda falalar a abdullahi dan kumar yana da falala da tasiri saboda wannan wa'azi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa kun ga wannan wa'azin annabi yayi ma dan Umar ne amma kuma duk ya haɗe mu bai tsaya yake banta ga ɗan Umar ba a'a mu ma duk ya shahe mu kowa mu yi kokari ya riki duniya a kamar yana bako a cikinta ko kuma shi ya zo ya tsallaka hanya ya wuce to hadisi na arba'in da ɗaya Al'adisu lahadi war arba'un Ana bi muhammad abdullahi ibn amr ibn al daga baban muhammad abdullahi ɗan amr ɗan as radiyallahu anhuma Allah ya jada shi da mahaifinsa. Abu ibn al yana daga cikin manya-manyan sahabbai wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya shi ainihi zama wato gwamna a misra ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya yace annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai yi imani ba hatta tuna hawahu taba'an limaji ito be har sai son rayuwarsa ta kasance tana biyar abinda na zo da shi mu ya zama son rayuwarsa tana bin abin da manzon Allah ya zo da shi ba wai muna bin abin da muke so ba to wannan shi zai ba mu dama mu zama bayi na gari masu imani wanda wannan hadisi ne hasanun sahihun kama wada al'imamu turmidi yake bayyanawa ya ce rawainahu fi kitabil hujja mun ruwaito wannan hadisi a cikin wani littafi da aka ce ma kitabul hujjati bi isnadin sahihi da isnadi ingantacce nan kuma abinda za mu iya lura da shi da fahimta da shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya tsoratar da mu daga mu jagorantar da hankalinmu ko mu ainihi gabatar da wani abu na al'ada mu sa shi ne a gaba a'a mu yadda cewa la bai ne zai Allahi wa rasuli Allah ya kiraye mu masu imani cewa ya ayyuhal ladina amanu la bai ne zai Allahi wa rasuli ya ku masu imani waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da rana ta ƙarshe kada ku shiga kada ku shiga gaba ga Allah kada ku shiga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan ku yadda manzon Allah ya shiga gaba ku biyo shi a baya haka ya kamata kowane mu ya zama mai biya ba mai ƙoƙarin shiga gaba ba abu na biyu idan mutum wato hakika mutum ya sani cewa tun warko ya zama yana da dalili sannan in ya samu dalili sannan hukunci ya biyo baya ba ya fara yin hukunci ba sannan a zo ana biɗar dalili a ka riƙi dalilin ka yi tanadi sa'annan daga baya ka hukunta idan ka riƙa dalili ka yi tanadi ka yi hukunci an tambayi ka to ga dalilin ka kamar abin da ya shahi gaɓoɓinmu waɗanda muna da gaɓoɓi guda shidda waɗanda ana buƙatar mu kame su kuma mu sa su biyo mu ba mu mu bi su ba kamar hannuwan ɗan adam ya yi ƙoƙarin riƙe su kada ya basu aikata dukkan wani abin da Allah ya hana kamar jin ɗan adam kada ya bari jinsa ya je ga saurarin abin da Allah ya hana kamar ganin ɗan adam mutum ya kange shi ya kame shi daga kallon abin da Allah ya hana kamar harshen ɗan adam ya kame shi kada ya bar shi ya waɗi abin da Allah ya yi hani da a faɗe shi kamar ƙahahunsa kada ya bar su taka su je wani wuri da Allah ya yi hani a kansa kamar al'aurarsa kada ya aiwatar da ita a wurin da Allah bai halatta masa ba so idan mun yi haka mun yi makanmu hisabi gabanin a mana kuma shi ya yi mana zama alkhairi bai kamata mu zama masu son rayuwa ba a'a mu zama mu masu kokarin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar da Allah ya ce mana qul in kuntum tuhibbuna Allah kai manzon Allah ka gaya musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa in dai har kuna son Allah to fattabi'uni ku biyo ni idan kun biyo ni yuhibbukumullah Allah zai so ku kaga kenan bin manzon Allah yana sa son Allah da ta abinda an wajibinmu shine mu gabatar da shari'a mu hukumtar da shari'a ba son mu ba wani bawa Allah yana cewa inna lahawa lahu lahawanu bi ainihi lalle san rayuwa shine walakanci sa, bai kamata mu bi san rai ba saboda addini ya hana muna biyar son rayuwa to sai hadisi na 42 kuma wanda shine cika makin ainihi wato littafin mu na arba'unan nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yake ana anas ibn malik radiyallahu an wannan hadisi an farko daga anas Allah ya ƙara masa yadda قال سميت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناجم الله تيرا da amincin Allah tabbata gare sa ya ce yana cewa qala Allah ta'ala wannan ya nuna wannan hadisi ne hadisi kudusi hadisin da annabi ya ruwaito ga Allah ya ibn adam Allah yana cewa ya kai dan adam innaka ma da autani kai baka taba kira na ba warajautani ka kaunace ni gafartu laka face na gawarta maka alama kana minka tare da abin da yake gare ka na aiki wala ubali ba na kula matsawar ka kira ni kuma ka yi ƙaunar alheri zuwa gare ni zan gawar ta maka ba zan kula da aikinka ba yabna adam ya kai dan adam lau balaga durubuka da a ce zunubinka ya kai ananas sama can can can sama zunubinka duk ya cika yawan ƙasa ai ya tokare da sama sun masaffarta ne sannan ka roƙe ni gafara Da farsu laka dan ta maka kenan shi Allah abin da yake so a gurinmu shine mu roƙe shi zunubin kai idan ka tuba ka roƙi Allah ba komai bane a wurin ubangiji yabna adam ya kai dan adam in ji ubangiji ta'ala a cikin wannan hadisi na kudusi innaka law ataitani bi qurabil ardi qataya da zaka zo mini cike da yawan ƙasa na zinibi? zunubin ka ya cika ƙasar duniya gaba ɗaya summa laqitani la tushrik bi shay'a sa'annan ka haɗu da ni baka haɗa ni da wani abu da bauta ba ma'ana baka yi shirka ba la'ataituka bi qurabiha Masira. da zan zo maka ni kuma cike da yawan ƙasa ta duniya ga baki ɗaya na gawara rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih kun ga nan ma akwai bayanin yalwa ta rahama Allah da abin da zaka aikata na zunubi in dai baka hada Allah da wani a wurin bauta ba to shi ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka dama idan mutum ya yi aikata zunubi ya tuba a ya rasu bai tuba ba to ka farwala al'amarinsa ga Allah in ya so ya gafarta masa idan ya so ya yi masa azaba na gwargwadon aikinsa na zunubi tunda yana da imani da ƙarshe zai shiga aljanna da haka ba za ga wani ya aikata wani laifi ba ka ce a ah, aiwa ne ya yi kaza ko wane ya yi kahirci a kalmar kafinci tana da girma ka azama dan uwanka ta kamaro kan ma dan uwanka shirya Allah bai ma sani ba ya ma yi in ga ya aikata wani abu na ba daidai ba ka roki Allah ya shirya shi sannan idan ka samu dama ka yi mai nasiha ma ba a gaban jama'a ba saboda idan ka gaban jama'a shi dan ba zai bari a ci nasara ba to wannan kenan don haka addu'a da muke yi muna roƙon Allah matsayin ibada na ya tabbata a hadisi addu'a'u suwal ibada addu'a ibada ce da haka kenan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roƙi Allah ku yi yaƙinin cewa Allah ya karɓa muku ba ka yi addu'a ɗaya biyu uku ka ce kai to Allah ni ban sa abin da na yi ma Allah ba na roƙa na roƙa bai bani ba a'a da dukkan roƙa Allah ya baka walau ka ga sakamako yanzu yanzu ko kuma dan gaba da haka bai kamata mu yi sanyi ga gwiwa ba ko mu yi ƙasa ga gwiwa ba na roƙon Allah musamman idan mu yi la'akari da jarrabawar da Allah ya mana ta abin da ya shahi nauyin tsada da hauhawar farashi bai kamata mu yi ta surutu a tsakaninmu ba in mun zauna kaza ya yi tsada an mana ne da sauran maganganu ba wanda ya kamata mu ba a'a cikin dare mai yi sallah mu roƙi Allah ya Allah kai da ka kawo mana tsada ga Allah muna roƙon sauƙi Allah Allah a canza mana zuwa ga araha ya Allah kai da ka kawo mana jarrabawa ta matsi Allah ka kawo mana sauƙi tunda Allah ya yi alƙawarin duk sanda muka gama tsuwa to za a samu sauƙi kuma har guda biyu inna ma'ala usri yusra akwai sauki har guda biyu A gani ko duk wani abu da muka gani na matsala da matsatsi da tsada da ko menene sai Allah ya kawo sauki har guda biyu bayan matsuwa ta zo ta wuce abinda an namu kawai shine mu yi ta roƙon Allah ya kawo mana sauki kuma kada mu gaza saboda gazawar ba su da wani tasiri a wurin mu kun ga in mun lura dai za mu ga mu 'yan adam Allah ya karrama mu kuma Allah ya girmama mu matsayin mu na bayinsa masu aikata laifi dare da rana kuma ya yaki mana babu wani karimcin da ya wuce wannan idan Allah ya so ya kama mu da laifi ba wanda ya isa ya tsamo mu daga laifin nan ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya mana na hukunci to amma duk da rahama shi bai zo haka ba sai zama na shi Allah yana yi mana gafara to malai yace to zuwa da nan inda muka kawo nan ne magana ta kammala akan littafin arba'una an-nawawi littafin arba'una an-nawawi wanda littafi ne mai albarka wanda muke kwaɗaitarwa in ji malam ga kowane ɗalibi da ya sani ya san wannan littafi to yi kokari ya kiyaye in ma sun samu ne ya haddace zama yana da hadisai guda arba'in a cikin kwakwalwarsa bayan nan kuma ya fahimci ma'ana ta abin da hadisan suka kunsa bayan nan kuma ya yi aiki da abin da hadisan suke koyarwa ya ce muna roƙon allah mabawayi mai girma ya samu mu zama cikin wa'anda idan suka saurara za su amfana ma'ana za su yi amfani da abin da suka saurara hakika shi Allah mai ji ne kuma makusanci ne tsira da aminci su ƙara tabbata ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa ga baki ɗaya da sahabbansa tsarkakakku. muna roƙon Allah abinda muka karanta cikin wannan littafi na tawaba Allah ya bamu lada wanda muke kure kuma Allah ya yi mana kuma Allah ya bamu iko mu aikata abubuwa da muka karanta na umarni mu tsaurace mu waɗanda muka ambata na hari Allah ya mana dace insha Allah yau muna sha yau 23 ga watan Rabiul Awwal hijirar annabi sallallahu alaihi sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma mun samu kammala wannan littafi da fatar Allah shi muna muwafaka yana dai bayyana gare mu insha Allah ba tsayawa za mu yi ba dama uwar mu ne Allah ya tsara mata ya ta ce abdalul a'mali ila Allah adwamuha mafifita ayyuka wurin Allah waɗanda aka doge ana yi Allah ya ran ɗan adam da haka insha Allah subhanahu wa ta'ala dai dan tattauna da wasu abokan ilimi haka ɗalibai idan idan mu wani littafi ya kamata mu mai gurbin sa na hadisi to sai muka ɗauko littafin riyadu salihina na al'imamun nawawi wanda shi kamar jakar magori ne dukkan wani abin da ake bukata ya kawo akwai bayanin aqida akwai bayanin ibada akwai bayanin ladabi da sauran abubuwa Allah ya muna muwafaka insha Allah sati na gaba za mu hara wannan littafin na riyadu salihina na al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala kamar da wannan littafin ma na shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.